faças isso todos os dias, à noite. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Suna na Murtala Faruk sanyin na tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 11 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu sana'o'i a Najeriya ke kokawa kan yiwuwar durƙushewar kasuwancinsu sakamakon ƙarin kuɗin wutar lantarki da kusan kashi 300 cikin 100. in ba wasa ba wasu ma business din karshen ta sai dai su rufe saboda wannan matsalar wutar wasu kuma haka za su ci gaba da pushing da daɗi da babu daɗi haka dai za a yi kana ɗauko kuɗinka na business din naka kana ga riban da ka samu na kamfanin maybe baka samu riba ba ma maybe kuɗinka ne suka shiga ciki haka kuma za mu ji ta bakin wani kwararre a fannin wutar lantarki dangane da wannan lamari da abin da ya haddasa shi har ma da mafita kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli Kama kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Oje Simpson tauraron dan wasan kwallon zare kan ruga kuma jarumi wanda aka wanke shi a shari'a kisan tsohuwar matarsa amma kuma aka same shi da laifi kan mutuwarta sannan daga baya aka ɗaure a gidan yari bisa yin fashi da makami da garkuwa ya mutu yana da shekaru 76 da haihuwa a duniya simpson wanda masu taimakawa alkali yanke hukunci a los angeles suka wanke a wani abin da kafofin yada labaran amurka suka kira shari'a karni ya mutu jiya laraba bayan da ya fama da cutar daji kamar yadda iyalansa suka wallafa a shafukan sada zumunta a yau alhamis Simpson ya kauce wa gidan yari lokacin da aka same shi da laifi a 1994 na kashe tsohuwar matarsa Nicole Brown da abokinta Ronald Goldman da wuka a Los Angeles. Daga baya Simpson ya shafe shekaru tara a gidan yari Nevada bayan da aka same shi da laifi a shekara ta 2008 kan laifuffuka sha biyu na fashi da makami da garkuwa da wasu dillalan kayan tarihi na wasanni biyu da bindiga a wani otal na Las Vegas. matar julian assange ta faɗa a yau alhamis cewa shari'ar mijinta na iya tafiya kan hanyar da ta dace bayan da shugaba joe biden ya tabbatar da cewa amurka na iya yin watsi da tuhumar da ake yi wa wanda ya kafa wikileaks da aka ɗaure hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da magoya bayansa a birane suka gudanar da zanga-zangar neman a sako assange a daidai lokacin da ake cika shekara biyar da tsare shi a gidan yarin belmash da ke a birnin london mai tsaro sosai biden ya faɗa a jiya laraba cewa gwamnatinsa tana duba bukatar australia na yin watsi da yunkurin amurka na tsawon shekaru goma na gurfanar da assange gaban kuliya saboda buga wasu bayanan sirri na amurka shawarar za ta baiwa assange ɗan ƙasa australia damar komawa gida maimakon ta sa ƙeyarsa zuwa amurka don fuskantar tuhumar laifin cin amanar ƙasa a yau alhamis sojojin isra'ila sun sanar da abin da suka kira sababbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza shi har da gina wata sabuwar mashiga ta ƙasa a arewacin gaza mai magana da yawon rundunar sojin real admin daniel hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun karin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar kalubale na shigar manyan motocin dakon kaya Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun kwashe tsawon lokaci suna kokawa kan shingaye da aka saka na shigar da kayan agaji da manyan motoci zuwa Gaza, inda suka yi nuni da cewa sojojin Isra'ila sun yi jinkiri da kuma rashin samun tsaro a wasu yankuna kamar arewacin Gaza sakamakon barnar da yakin ya yi. Hagari ya ce Isra'ila na sa ran manyan motoci hamsin a kowace rana za su bi ta wannan sabuwar mashigar. kuma adadin manyan motoci da ke isa zirin gaza a kowace rana sannan a hankali za su karu daga 350 zuwa 500 mutane tara da suka hada da jariri ɗaya ne suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun baharum a cikin yanayi mai haɗari kuma ana fargabar ɓacewar wasu mutane sha biyar kamar yadda ma'aikatan tsaron gabar ruwan italiya suka sanar a yau alhamis jami'an tsaron gabar tekun italiya sun ce sun samu bukatar haɗin gwiwa daga hukumar bincike da ceto ta maltese bayan da kwale-kwalen ya kife a nisan kilomita hamsin kudu maso gabashin tsibirin lamfadusa a ranar laraba jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun aike da nasu kwale-kwalen sintirin zuwa wurin da lamarin ya faru wanda suka ceto mutane ashirin da biyu da suka tsira tare da gawarwaki tara da suka hada da wani jariri ayyukan ceto na fuskantar kalubale musamman saboda rashin kyawun yanayi da yanayin teku a yankin da igiyar ruwa ta kai mita 2.50 in ji masu gadin gabar tekun labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar sin ta sanar da sanya takunkumai da ba kasafai aka saba gani ba akan wasu kamfanonin tsaron amurka biyu saboda abin da ta ce na goyon bayan sayarwa taiwan makamai Beijing ta yi ikirarin tsibirin mai cin gashin kansa da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta da za a karɓo da ƙarfi idan ya kama. Sanarwar ta hana taɓa kadarorin kamfanonin ayyukan sojin da suka shafi jiragen sama da kuma na doron ƙasa da ke a cikin ƙasar Sin. Har ila yau ta haramta mahukuntan kamfanonin shiga ƙasar. takardun bayani sun nuna kamfanin general dynamics yana aiki da rabin dojin na kamfanin gulfstream da ke ayyukan sabis na jiragen sama a sin daga ƙarshe a yau alhamis an samu ƙarin zurfin ruwa a birnin orenburg na ƙasar rasha bayan da manyan koguna na kasashen rasha da kazakhstan suka fashe a wata mummunan ambaliya da aka gani a yankunan cikin kusan karni guda ambaliyar ruwan ta tilasta sama da mutane dubu ɗari barin gidajensu a tsaunukan ural na rasha da siberia da kazakhstan a matsayin manyan koguna irin su ural wanda ke ratsawa ta kazakhstan zuwa cikin caspian cike da tarkace mazauna birnin na orenburg sun ce ruwan ural ya tashi da sauri inda ya balle lamarin da ya tilasta musu tserewa da 'ya'yansu da dabbobin gida da wasu kayansu kawai Muhammad Hafiz Baballe nan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. ana ci gaba da cece kuce kan matakin gwamnatin najeriya na karin kudin wutar lantarki da kusan kashi 300 cikin 100 a wani mataki da ta ce ta yi domin ƙara karfafa tattalin arzikin ƙasar da ke fama da ƙalubale to sai dai ya zuwa yanzu karin ya shafi wani rukuni ne na masu amfani da wutar lantarkin da ake hasashen sun fi kowa morewa da ita a tattaunawar sa da haruna shehu maraban jos kwararriya fannin wutar lantarki injiniya lawal lawal yusuf ya bayyana kashe-kashe masu amfani da wutar lantarkin da kuma rukunin da kuɗin wato ƙarin kuɗin ya shafa. Ah, wayannan rukunonin wutan guda biyar ne akwai na band a suna karban wuta daga awa ashirin zuwa ashirin da hudu a kullum akwai band b wanda suke karban wuta daga awa sha shida zuwa awa ashirin akwai bansi wanda suke karban wuta daga awa sha biyu zuwa awa sha shida akwai bandi wanda suke karban wuta daga awa takwas zuwa at least awa sha biyu akwai kuma band e wanda suke karban wuta daga awa hudu zuwa awa takwas a kowane rana na wannan awowin a yanda su kamfanin lantarkin da kuma su hukumar tsara bada wutan nan take suke awon ya aka yi aka bayar da wutan da ba haka ake ba da in kai single phase ne ko three phase ne ko kai commercial ne ko kai residential ne ko kai industrial ne ko kai makaranta ne ko masana'anta special kenan ko irin asibitoci da wajen agriculture wajen harkar noma da sauransu so kowanne sai ka ga kusan tsari kusan goma sha takwas ne in ban ba to amma tun daga kusan shekara hudu da suka wuce shine suka fito da wannan sabon tsarin bisa yawan awar da kake samun wuta ita ce za a caje ka to shi abin da ya faru shine an ƙara kuɗin kowane unit ɗin kwastomomin da suke kan wannan ban a ko a da muka yi magana su ne aka ƙara wuta a cewa hukumar lantarki ta najeriya su kwastomomin nan suna shan wuta su suna shan kusan kashi 40 cikin 100 na wutar lantarkin Najeriya amma yawansu bai wuce su sha biyar cikin 100 a kwastomomin Najeriya. kuma su suka fi janye wannan wuta yadda na faɗa kusan kashi 40 a cikin 100 a Najeriya kuma a bisa su ƙididdiga su kamfanin ita lantarki ta Najeriya ta ƙididdiga ta ga cewa su ne suka fi ƙarfin da za su iya biyan kuɗi wanda asalin kuɗin lantarki wato dama akwai tallafi ne a cikin wannan kuɗin in aka janye tallafin da gwamnati take biya to shine ya koma asalin kuɗin shine naira 220 da 'yan kai. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu koma kan wannan tattaunawa da injiniya Lawal Yusuf. To amma kafin nan bari mu ji ra'ayoyin wasu masu amfani da wutar lantarkin domin sana'o'i musamman waɗanda lamarin ƙarin kuɗin ya shafa waɗanda kuma suke kokawa kan cewa ƙarin na iya shafar sana'o'in nasu. alhassan bala ya haɗa mana wannan rahoto daga abuja faruk badamasi kenan ke duba ɗaya daga cikin injinan buga littattafai a kamfanin su na sanctuary first class printing and publishing da suke buƙatar wutar lantarki a duk lokacin da ake son amfani da su faruk ya koka da ƙarin kuɗin wuta da gwamnatin ƙasar ta yi na kashi ɗari uku cikin ɗari inda ya ce kuɗin wuta da suke biya na wata guda yanzu kwana goma kawai zai musu bisa sabon kuɗin wutar a haka ma muna struggling ne kamu ma a kara kuɗin wutan already we are struggling with how we consume the, the light saboda a wata akwai waɗannan manya-manya mashinan da muka kawo wanda kamun mu kawo shi wannan babban ma wanda yake consuming more of the light za ga muna cin almost 300 to 350 400,000 per month so with kawo wannan babban mashin da muka yi wanda shine speed master za ga yanzu abin namu ya koma 600 700 monthly kudin da muke ja na wuta so wannan karin da aka ce an yi almost 300% kaga kana maganan about 2 million naira za ka fara sawa monthly in dai wannan 300% din da aka faɗa da gaske ne a shekarar da ta gabata bankin duniya da hukumar ba da lamuni ta duniya imf suka ba gwamnatin najeriya shawarar cire tallafin wutar lantarki kamar yadda ta cire na man fetur a matsayin mataki na shawo kan kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta sai dai 'yan najeriya da dama sun soki hakan ganin halin matsatsi da ake ciki da kuma yadda ba a samun tsayayyar wutar lantarki a kasar faruk ya ce wannan karin wutar ya sa dole su kara kudin aikin buga littattafai so in ba wasa ba wasu ma business din karshen ta sai dai su rufe saboda wannan matsalar wutar wasu kuma haka za su ci gaba da pushing da dadi da babu dadi haka dai za a yi kana ɗauko kuɗinka na business din naka kana gariban da ka samu na kamfanin maybe baka samu riba ba ma maybe kudinka ne suka shiga ciki sana'a alhaji hayagin sau na buƙatar wutar lantarki kasancewar yana sai da ruwa da sauran kayan sanyi inda ya ce wannan ƙarin farashin wutar dole ya shafi sana'ar idan muna sa katin dubu biyar ya mana wata akan firiza daya da wannan um, bob kama guda uku da fan guda daya to amma a yanzu abinda muke fuskanta katin dubu biyar in kai sa'a ya ma kwana goma a tumis kenan kusan abin yayi dabulan kusan so uku dole da abin da yake cikin firiza za mu kara farashi da abubuwan da suke cikin firiza ya kai shafa bangaren wuta za mu iya kakkara mashi farashi. Ƙungiyoyin kwada gode a ƙasar sun bayyana rashin gamsuwarsu da wannan ƙari suna masu cewa zai kara ta'azzara matsin rayuwa ga 'yan ƙasar. yanzu dai batun amfani da man fetur ko diesel bayan karin wutar lantarki a najeriya ya zama wa masu sana'o'i irin su faruk badamasi da ya hayakin sau gaba kura baya sayaki inda suke fatan a samu mafita kan waɗannan matsaloli domin kare ƙarin matsi tsakanin 'yan ƙasar alhassan bala taskar voa abuja nigeria ta gaida alhassan bala kuma yanzu za mu koma kan tattaunawar da haruna shehu ya yi da injiniya lawal yusuf inda ya bayanin musabbabin yin karin kudin da kuma hanyoyin samar da maslaha wato gaskiya an baro baya da ƙura sai da aka yi shekara kusan ashirin ba a gina kamfanin wuta ko guda ɗaya ba ba a ƙara lantarki ba a kusan tun daga kusan 1993 har zuwa wajen 2009 ma na biyu sanin kanka ne mun zo mun yi wani cika yawan 'yan najeriya na uku ita makamashin na an zo ana buƙatar ta komai da da muka taso daga niƙa da wani keken ɗinki da wani duk wa'ina abubuwan ba sa buƙatar lantarki yanzu kusan komai yana buƙatar lantarki da ƙari da wannan ya zo ya kasance da aka tashi tsarin yadda za a yi wannan da aka kafa hukumar nigerian electricity regulatory commission din sai kasance yadda aka yi tsarin gudanar da wutar lantarki komai ya ta'allaka ne akan dala to kaga tun dala shekara goma sha biyu da ya wuce yana kusan naira 170 naira 150 a lokacin ba a ganin tsadar wutar amma da aka zo the same uh, megawatt dubu hudu da ake producing a lokacin a yanzu in ka ɗauke ta a bisa dalar yanzu za ka ga cewa kudin wutar ya riga ya hayayyafa ya taru amma ina ganin ina ganin akwai mafita mafitar shi ne cewa wato gwamnati dole ta yi duba yadda za ta mayar da abubuwa da yawa ya kasance a nera. mannan muna samun da ita a Najeriya ne duk da kusan kashi casa'in da 'yan kai ana yin su ne a investment din ana yin su ne a dala kusan duk wani harka har zuwa maintenance har bakin man da za a siya na kamfanin komai yana kasancewa ne a dala to amma kuɗin na a naira ake samu su ni da kai a naira muke biyan kuɗaɗen wutan gidajenmu saboda haka dole ne a duba wannan bangaren yanzu kuma da aka samu wannan shugaban ƙasan yana shigowa shekaran da ya wuce ya yi sainin wani doka da ta ba wa jihohi damar su kula da harkar lantarki a jihohinsu to wannan tun da kwastomomin nan duka a jihohi in ka duba babu kwastomar da take ta federal government sai dai in maybe na abuja to gwamnatocin jiha dole ne su ma su saka hannu su saka jari bacin nan su saka ido duka yadda za a yi a yi amfani da duk wani makamashi da yake a wannan bangaren yanzu in ka eh, lura da yadda muke da A hasken rana a garuruwan arewa yadda muke da gas a Nigeria yadda muke da wind yadda muke da hydro injiniya lawal lawal yusuf kenan kwararre a fannin wutar lantarki a tattaunawar su da haruna shehu maraban jos To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida da ashirin da kuma talatin da ɗaya, a jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. ranar takwas ga watan nan mai ci na afrilu ne aka samu aukuwar kusufin rana wanda ya auku a kusan duk faɗin amurka sannan ga baki daya aka samu jimillar sa'o'i uku da minti goma sha shida da dakikai arba'in da biyar Hosifin ya fara ne daga jihar Texas wacce take yankin kudu maso tsakiyar Amurka da misalin karfe 1 da minti 27 na rana. Sannan jihar Maine da ke yankin arewa maso gabashin Amurka ce wuri na karshe da kusufin ya auku kafin rana ta dawo daidai da misalin karfe 3 da minti 35. Mafi tsawon lokacin da husufin ya auku a wuri guda shine minti hudu da dakikai bakwai. A wata hirar da na yi da maaliyu Abubakar Sadiq ɗalibi mai bincike mai zurfi akan abubuwan da suka jibinci kimiyya da addini ya yi bayani a game da aukuwar kusufi masana suna gane faruwar husufi kafin ya zo daga nan zuwa shekara 100 za a iya hasashen wace rana kowane wata kowane minti husufi zai faru kuma ba wani abu ne kamar yadda muka sani duniyan nan katantanwa take yi tana yin katantanwa guda daya duk bawan awa 24 sannan kuma shi wata yana tashi ka zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana 29 sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365 to a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannensu yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jera a saitin layi guda ɗaya ake samun husufi ko na rana ko wata to shi yasa masana suke da hakika gane wani lokaci ne wace rana ne wani wata ne wace shekara husufi zai faru abu ne na lissafi ƙididdiga ce wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa yadda allah ya halice su tun fil azal haka suke babu canji kullum suna bin bigiran da suke bi babu tsayawa babu delay babu bata lokaci to don haka kamar <clears throat> tashar jirgin ƙasa ce idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo to in ka tsaya a nan wajen to za ka zo jirgin zai zo ka hau to kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayensu an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da musu a wani ɓangaren kuma Shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya ci gaba da bayani a game da tsarin carbon finance wani tsarin da ke kimanta yawan sinadarin carbon ɗin da ake fitarwa cikin muhalli da kuɗi da zumbar tilastawa manyan kamfanoni da ƙasashen da suka ci gaba rage yawan sinadarin da suke gurɓata muhalli. abin da ya sa kuma ake maganan shi carbon market da muka fara magana ko ana kiransa carbon trading shine kowace daga cikin waɗannan ko ƙasa da ƙasa ɗin ko kuma kamfani da kamfani to tana da dama ta iya sai da adadin da aka bata misali kamfanin farko yana ga cewa abin da aka bashi bai ishe shi ba saboda yana so ya yi aiki fiye da abin da zai iya watsa wannan iska ɗin an bashi adadin ton dubu ɗaya zai sake shi kuma har zai aiki a shekara din ya yi kasuwancinsa yadda yake so ya sarrafa abun da yake sarrafawa ba mamaki sai ya sake iskar carbon din da ta kai a ah, ton 1,500 sannan an samu wani kamfani kuma daban na biyun kenan da shi aka ba shi dubu daya ba mamaki shi kuma a shekaran ba zai iya fitar da wannan dubu dayan ga baki daya ba ko da ko ya aikin sa yadda yake so to akwai dama na ajiye wannan carbon market din a yarjejeniya tsakanin kamfanin farko da kamfani na biyu don shi kamfanin farko da yake son ya sake wannan iska ta carbon kusan adadin tan dubu daya da dari biyar sai amfani da shi wancan carbon credit na wannan ɗaya kamfani din sannan sai ya biya shi kuɗin wannan adadi din ya biya wannan mun fahimta kusan kaga cewa duka magana da ake ta shi carbon din an samu carbon credit wadda shine kamar lasisi din da adadi da kowane kamfani zai fitar ko ƙasa za ta fitar sannan kuma an samu wata kasuwa da ake cewa carbon market ko kuma shi kasuwancin da ake da ake cewa carbon trading ya zama akwai akwai akwai akwai kasuwanci a tsakanin waɗanda suke fitar da wannan iska a cikin muhalli wannan an yi shi ne da niyyar a rage adadi ba a bar mutane ko kamfanoni ko kuma kasashe sakaka kawai kowanne daga cinsu ya sake abin da yake so ba akwai kaidi sannan in ya wuce adadin abin da aka riga aka bashi da aka yarjejeniya da shi na shi carbon credit dinsa da kuma dole sai ya saya a hannun wani da wani kamfani ko wata kasa da ita take da shi idan kasa da kasa ne ko kuma kamfani da da kamfani kuma daraktan gandun daji a jihar da magaram kanar almajiri a ci gaba da hirarsa da tamar abari ya ce matakan da suka dauka sun fara haifar da da mai ido ai wuta dajin in an ka da ayan ta gomiya kusan 100 sai in can ne Niger an ka ba wuta dajin daga mutane ne take tashi kuma kowa da mun kai duk shekar Allah kowa akwai da manoman da makiyayan da masu tahiyar kowa mun samu shi na iya wallaha wutar daji in an ka yi sakin sakata masu masu noma su tai su noma ko a dan gasa wani abu a ba nan makiyaya su daga su zo su zamna su ma su yi yadda ko su su tashi su kashe wuta ba masu tahiya kana su tahiya bakin hanya ka sha ta ba ko ka wa dan shayin ka kasha sai ka je wa mai godin ka ko baka kashe wuta ba sai ka ta nan in iska ya zo ta ruru sai ta to kun ji babu wani abin da za yi akwai ciyawa da wuri sai a zo a yi hanyoyin nan a yi musu tsawo suna ko kilomitar biyar akwai iya ba su da adadin tsawo kuma faɗi wajen metar sha biyar zuwa ashirin ake musu faɗi a yanki a share ciyawa kenan in wutar ta taji ta taso in ta kawo ga wannan bandi din sai ta tsaya kenan in ta tsaya mutane masu kashi sai ta ba su damar su kashe ta kuma a kiyaye gaba to amma in babu wannan bandi din in ta zo kawai ta yana za a iska tsawon wannan lokaci da kuke wannan yaki kamar akwai wani ci gaba da aka samu lalle tun tunda muna ganin ci gaban da aka tsaya mutane sai in ce in an dauki komin komin yanzu duka wasu komin tun da ta yi da yawa sai sun ɗauki su da kansu suna wannan aiki da sanan ba su su kansu mutanen kuma da sun gani sai maza sun faɗi kuma sai su faɗa mana su faɗa mu komai a faɗa mana dan nan a zaɓa kashe kenan wannan ci gaba ne mutane sun waye kuma mutane wata shekara ina ce muku an fara gani akwai shekara da muka samu har shekara aika fiye da dubu kusan dubu ɗari to haka to yanzu ana ma bara wacce ne an samu eh, ko 35 ne bara waccan yanzu bana an samu 40 dai ta dan hausa ma to ai sai a ce akwai ci gaba tunda mutane sun fara ganewa kuma su kananan hukumomi su kan kansu cikin yan kuɗin da suka samu akwai waɗanda sun ka tashi da kansu suna wannan aiki kafin ma gwamnati ta zo kafin masu hannu da shuni ta zo su zo kafin gwamnati su zo su da kansu suna ɗebe yan kuɗin su suna zuwa suna wannan aiki. mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma da izinin allah mai kowa mai komai zuwa makon gobe zamu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu aliyu abubakar siddiq kanar almajiri da dr ibrahim kabir sai dukkanin ma'aikatan sashen hausa na mulkiyar amurka musamman matamar abari da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Oje Simpson tauraron dan wasan kwallon zare kan ruga kuma jarumi wanda aka wanke shi a shari'a kisan tsohuwar matarsa amma kuma aka same shi da laifi kan mutuwarta sannan daga baya aka daure a gidan yari bisa yin fashi da makami da garkuwa ya mutu yana da shekaru 76 da haihuwa a duniya. simpson wanda masu taimakawa alkali yanke hukunci a los angeles suka wanke a wani abin da kafofin yada labaran amurka suka kira shari'a karni ya mutu jiya laraba bayan da ya fama da cutar daji kamar yadda iyalansa suka wallafa a shafukan sada zumunta a yau alhamis matar julian assange ta faɗa a yau alhamis cewa shari'ar mijinta na iya tafiya kan hanyar da ta dace bayan da shugaba joe biden ya tabbatar da cewa amurka na iya yin watsi da tuhumar da ake yi wa wanda ya kafa wikileaks da aka ɗaure hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da magoya bayansa a birane suka gudanar da zanga-zangar neman a sako assange a daidai lokacin da ake cika shekara biyar da tsare shi a gidan yarin belmash da ke a birnin london mai tsaro sosai a yau alhamis sojojin isra'ila sun sanar da abin da suka kira sababbin matakai da aka inganta na shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ciki har da gina wata sabuwar mashiga ta kasa a arewacin gaza mai magana da yawon rundunar sojin real admin daniel hagari ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta faifan bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar samun ƙarin kayan agaji kai tsaye ga fararen hula a yankunan da ke fuskantar kalubale na shigar manyan motocin dakon kaya. mutane tara da suka hada da jariri ɗaya ne suka mutu bayan kifewar kwale-kwale da suke ciki a lokacin da suke kokarin tsallakawa tekun baharum a cikin yanayi mai haɗari kuma ana fargabar ɓacewar wasu mutane sha biyar kamar yadda ma'aikatan tsaron gabar ruwan italiya suka sanar a yau alhamis To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.